Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata uku ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. A ranar uku ga watan Fabrairu, Ukraine da tarayyar Turai ta EU za su yi wani babban taro a birnin Kiev don tattaunawa a kan batun tallafin kuɗi da na soji. Shugaba Joe Biden ya ce, Amurka ba ta yin wata tattaunawa a kan gudanar da atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu. Duk da cewa shugaban Koriya ta Kudu ya faɗawa wata jaridar ƙasar cewa an fara tattaunawa a kan batun. Wasu matasa biyu 'yan kasar Iran na fuskantar hukuncin kisa bayan da aka yanke musu hukuncin rataya saboda an same su da hannu a zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a Iran. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa masana tattalin arziki a Najeriya sun fara tsokaci kan sayar da kamfanonin samar da wutar lantarki guda biyar domin a cike gibin kasafin kuɗin shekarar 2023. ba su da arzikin da za su kara kuɗi su faɗaɗa ayyukan wa'innan kamfanoni wannan yunkuri da ake eh, ƙoƙarin yi yanzu za ta canza zani ne hanya ba za mu koma gidan jiya ba kuwa bayan nan kuma muna tafa da fashin baki kan goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar labour peter obi da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo sanar to babu wani tasiri da zai yi saboda a ainihi obasanjo ba mutum ba ne wanda dama shi da ɗin kakan kashin kansa yan najeriya suka kaunace shi suke ɗaukansa su zaɓe shi Kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da aliyu mustapha sokko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A ranar uku ga watan Fabrairu, Ukraine da tarayyar Turai ta EU za su yi wani babban taro a birnin Kiev don tattaunawa game da tallafin kuɗi da na soja a cewar ofishin shugaba Volodymyr Zelensky a wata sanarwa a jiya Litinin. Sanarwar ta ce Zelensky ya tattauna dalla-dalla a kan babban taron da shugabar hukumar gudanarwa ta EU Ursula von der Leyen a lokacin da ya gana da ita ta waya a karan farko a wannan shekarar. sanarwar ta kara da cewa bangarorin biyu sun tattauna a kan sakamakon da ake sa ran gani bayan taron kolan tsakanin ukraine da eu wanda za a yi a kiev sun kuma amince da a fara shirin taron gadan-gadan shugabannin sun yi magana game da samar da makaman da suka dace da kuma wani sabon tallafin kuɗi na dala biliyan 19 ga ukraine inda Zelensky ke kokarin samun kashin farko na tallafin a wannan watan a cewar sanarwar. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka ba ta yin wata tattaunawa akan gudanar da atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da abokiyar hulɗarta Koriya ta kudu. Duk da cewa shugaban Koriya ta kudu ya faɗawa wata jaridar ƙasar cewa an fara tattaunawa akan batan. A wata hira da aka wallafa a jiya Litinin, shugaban Koriya ta Kudu Yun Suk Yeol ya ce tattaunawar ta ta'allaka ne a kan tsare-tsare da atisayen haɗin gwiwa da dakaran amurka sai dai duk wani shiri irin wannan zai kawo gagarumin sauyi a manufofin amurka a kan Kuriya kuma tabbas hakan ka iya ƙara ruruta wutar tashin hankali da Kuriya ta arewa wasu matasa biyu 'yan ƙasar iran na fuskantar hukuncin kisa bayan da aka yanke musu hukuncin rataya saboda an same su da hannu a zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a Iran a cewar wata kungiyar kare haƙoƙin bil'adama a jiya Litinin. Tuni dai aka zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu 'yan shekara ashirin da uku, sakamakon zanga-zangar da mutuwar masu Aminu ta janyo. Sai dai masu fafutuka na fargabar za a zartar da hukuncin rataya akan mutane da yawa. Yayin da Iran ke amfani da hukuncin kisa a matsayin dabarar tsoratarwa. a wani yunkuri na murkushe zanga-zangar. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Iran da ake kira IHR a takaice, wadda mazauninta ke birnin Oslo na ƙasar Norway, ta sanar cewa an yanke wa ɗaya daga cikin masu zanga-zangar mai suna Mehdi Muhammad Ifad ɗan shekara sha takwas hukuncin kisa. bisa laifin cinna wuta a rumfar 'yan sanda masu sa ido akan motoci akan titi a garin naushar da ke yammacin lardin mazandaran. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya tare da haɗin gwiwa da jihohin ƙasar 36 sun cima wata yarjejeniya ta sayar da kamfanonin samar da wutar lantarki guda biyar domin wai a cike gibin kasafin kuɗin shekarar dubu da da ashirin uku Amma wannan labari bai yi wa masana tattalin arziki daɗi ba, to sai dai ƙwararru a fannin makamashi na cewa akwai hujja mai karfi da za ta sa a sayar da kamfanonin wakiliyar murya amurka madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana A wata sanarwa da 'Director General' na ofishin sayar da kaddarorin gwamnati wato BPE, Alex Oko ya fitar, ya nuna cewa za a sayar da kamfanonin wuta biyar a kwatan farko na wannan shekara da muka shiga domin samar da kuɗaɗe da za a cike gibin kasafin kuɗin shekara 2023 da su. Kasafin kuɗin na Naira tiriliyan 21.82 ya zo da gibi har kusan Naira tiriliyan 11 saboda rashin kuɗin shiga. Haka yasa aka samu gibin kashi 4.8 a ma'aunin arzikin kasar wato GDP wani abu da masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya nuna damuwa akan batun sayar da kamfanonin yana cewa babban abin damuwa ga masana a wannan yunkuri na gwamnati shine idan masu saurare ba su manta ba lokacin shugaban kasa goodluck jonathan an sai da hannayen jari na wa'innan kamfanoni na makamashi da kuma raba makamashin a ƙasar najeriya aka sai da wasu kamfanoni wanda farko dai tukun ba su da ƙarfin da za su iya tafiyar da wa'innan kamfanonin na biyu ba su da arzikin da za su ƙara kuɗi su faɗaɗa ayyukan wa'innan kamfanoni wannan yunkuri da ake eh, ƙoƙarin yi yanzu za ta canza zani ne anya ba za mu koma gidan jiya ba kuwa amma ga mai fashin baki a al'amuran zamantakewa da gudanar da mulki dr abdurrahman abu hamisu ya ce wannan ya zo masa da mamaki wannan abun abun al'ajibi ne saboda a ah, duk duniya inda aka ce an samu yin na matsalolin a inda kasashen da suka sa abin da suke yi ai araji ake amfani da ana kara kudade ne na araji saboda a samu kudin da za a jefa asusu na kasafin kudi ba wai ana sadda kadarori na jama'a ba to in aka gama sadda kadarorin me zai rage mana mu yan Najeriya wutan lantarki an kasa ba mu haraji sun kasa karba wani abu na tattalin arziki da zai sa arziki ya bunkasa su kuma gwamnati su samu araji sun kasa yi kuma ga sace-sace duk kudaden nan ma da ake maganar su rabin su sacewa ake. To sai dai ga tsohon mai ba ministan makamashin shawara a harkar gudanarwa Idris Muhammad Madakin Jan yana mai ganin an ɗauki mataki mai kyau da zai kawo wa ƙasar wutar lantarki wadatacce. Ai dama da kudaden su aka kakkafa wa'annan gidajen sarrafa wutan lantarkin da kudaden su aka ɗauka ƙarfi da yaji ba tare da izinin su ba kama karya aka sarrafa wayannan gidajen wutar lantarki saboda haka idan lokaci ya yi da gwamnatin tarayya da na jihohi da na kananan hukumomi sun ce za su sayar nasu ne sai su sayar suka sayar a rarraba musu nasu hakkin a basu majalisar kula da harkokin kasuwanci ta ƙasa ncp ta amince da tsarin gudanar da aikin gina wani katafaren kamfani na dalar amurka biliyan biliyan uku da zai samar da wutan lantarki mafi girma a yammacin Afirka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam ta da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Litinin hukumomin kasar Mexico suka ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura zuwa sha bakwai sakamakon harin da aka kai a gidan yarin Ciudad Juarez da ke tsallaken iyakar ƙasar a kusa da garin El Paso na jihar Texas a nan Amurka a wani shiryayyen hari wanda ga dukkan alama an yi shi ne don kubutar da madugun wata ƙungiyar tsagera a ƙasar Fursunoni 25 ne suka tsere a lokacin farmakin. Sakatariyar tsaron kasar Rosa Isela Rodriguez ta ce goma daga cikin waɗanda suka mutu jami'an tsaron gidan yaron ne da wasu 'yan bindiga suka kai wa hari a safiyar Lahadi a cikin motoci masu silki inda suka yi lugudan wuta a ƙofar shiga gidan yaron da kuma cikin ɗakunan kwanan fursunonin. Rodriguez ta bayyana cewa fursunonin da suka tsere na aiki da ƙungiyar Mexicals waɗanda ta alaƙanta da ƙungiyar Cabo Cartel. ta kuma ce shugaban mexico na daga cikin waɗanda suka tsere mexico ta daɗe da kasancewa ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin tsagera a birnin juarez tsawon shekaru kuma an daɗe da sanin tana aiki da ƙungiyar sinaloa a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan Najeriya na ci gaba da tsokaci da kuma bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da bayyana goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Leba Peter Obi da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanje ya yi. A hirar shi da murya Amurka mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ba zai yi wani tasiri ba to babu wani tasiri da zai yi saboda a ainihi obasanjo ba mutum ba ne wanda dama shi da ɗin kan kashin kansa 'yan najeriya suka kaunace shi suke ɗaukansa su zaɓe shi wanda suke kawo shi suke tunkuɗa shi zama shugabansu kuma su sa wato kaumin cewa dole sai an bashi kuri'a ya ci zaɓe yaransa ne sojoji na da su baban gida da su abdulsalam da sauransu to shi a kansa bai taba iya yin tasirin da ya kawo akwatin kuri'ar kofar gidansa ba kuma tabbaci cewa watakila ko a cikin gidansa ba zai iya cin zaɓe ba kuma maganganun da yake yi kawai suna tasiri ne saboda a kaicu wato bayansa sai ta zama cewa ba ta yi daɗin kafin shi ba da kuma lokacinsa ba. To daga kake kallon yadda shi Obasanjo ya yi watsi da tsohon mataimakinsa wato Alhaji Atiku Abubakar da ke yi wa jam'iyyar PDP takara yanzu haka. A wato eh, tsakanin Atiku Abubakar da Obasanjo dai dama da tsami tuntuni. An wato danna Obasanjo ne a lokacin da Atiku ya an can takarkarin aka rinka sa shi ya goyon bayan ya goya masa baya dole saboda a gaskiya yaran nan nasu wanda su ne dama tasirinsa a rayuwarsa na siyasa da samun mulki da ya ta yi su gida sun karɓa sun ce a yi a tiku a lokacin shi kuma yana ganin baya son ya ja da su to a yanzu a wannan kungiyar su ta wadda suke ganin su ne iyayen najeriya wanda su baban gidan da su kiwa ɗan juma da ragowan wasu sojojin manyan tsofaffin sojojin 'yan najeriya sun rabu shi uh, Obasanjo yana ganin a ƙarshen rayuwarsa a shekaru da suka kai yanzu wurin casa'in yana son ya mutu ana cewa ai ya ƙaunaci kudancin Najeriya. Sannan kuma yana tunanin cewa wato shi yanda aka ɗauko shi a lokacin da aka ɗauko shi da ƙarfin tsaya da tsayin da tara aka ƙi sun abubakar rimi aka ba shi mulki ai cancanta ce ta kudu. kuma wannan abin ya shiga ya shiga tunaninsa da cewa to ai shi ma shi yasa da ya tashi bayarwa ya ki su Peter Odil ya ba wa Umar Adwa To amma ita siyasa tana da wani abu wani kuskure da 'yan Najeriya suka ɗauka suna yi. illan da ka ɗauki yawan jama'a haɗa shi da wato bangare. To bangare da yawan mutane idan ya haɗu aka ce a kansu za a tabbatar da magana ta siyasa. To rigima ce take ballewa. saboda wasu za su ga cin cancanta saboda kawai bangare da suke ciki a su yau a gabas suke a kudu suke a arewa suke wasu kuma za su ga sun cancanta kawai saboda su suka fi yawa sosai bangaranci ya kawo cancantar ta karfi yawanci ya kawo cancantar ta karfi in aka haɗu gwabzawa ake duk inda aka yi wato wannan gwamazu rigima ake yi. mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk kenan a hirar da na da shi. Yanzu kuma za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ya shirya mana akan maganar almajiranci da bara na ƙananan yara a tsakanin Sheikh Halliru Maraya da kuma Sheikh Jamila Albani. Muna fatar a yi sauraro lafiya. Tsaka mai wuya. ko da mun yi tsarin da kyan shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka ba shi ya ce ya koshi har ke daga murya ya sa ka ji dazu yana ta da maganan cewa yanzu an samu wannan tambayar tura ban bambance ya kowa da waye saboda shi ya ba shi abinci an samu wani jama'a barkan ku da wannan lokaci barkamu da saduwa mu da kowa na sabon shiri na tsaka muna fata kuna nan lami lafiya shin daidai ne magana da wasu suke cewa idan ba za ka yi ɗaukar ɗawainiyar yara ba kar ka haife su wannan na daga cikin batutun da za ku ji sun kunna kai a wannan tattaunawa da muke ci gaba da yi game da sha'anin bara ko kuma almajiranci da yake addabar jihohinmu na arewacin najeriya sannan kuma akwai masu cewa to aifa a najeriya kaɗai ake bara ba ana yin shi a ƙasashe irin su masar da mauritania da malaysia da sauransu saboda haka me yasa yake ba daidai ba kuma sannan idan an gama ganin bayan cutar nan ta coronavirus za a bari a zo a dawo a ci gaba da bara ne ko yaya duk wannan abubuwan ne da za su kunuka a shirinmu na yau ba ta da bata lokaci ba bari in da ku ga bakin namu algauta wallan me hikimar da kuke gani ne cikin maganar barin almajiranci ko kuma uh, wato karatun allo da ake a wasu zuwa wasu garuruwa wato abin da muke nufi ba wai cewa dole sai garuruwa ba kaga yanzu duk wani gari da ka sani akwai malamin qur'ani abin da muke nufi kan yin dole kamar yanzu ai ɗanka kai ne kake da dama ka kai shi secondary school a ilori ko ka kai shi secondary school a lagos ko ka kai shi secondary school a ibadan ko ka bar shi a garin ku ya secondary school haka ya kamata a yi amma ba a yi maka tilas a ce dole ɗanka sai a garin ku zai yi karatu ba na fata ka gane wannan shine babban kuskuren shine muke cewa a ba almajiri misali yaje yayi karatu a inda ya ga dama in iyayen shi ne suka kai shi sannan har na faɗi yadda ya kamata a yi cewa iyaye su ɗauki ɗawainiyar 'ya'yansu Allah ya ɗora musu kuma zai tambaye su. amma kana ganin malam wannan abu mai yiwuwa ne don an yi wa iyayen nan magana cewa lokaci ya yi su rinka ɗaukar ɗawane ƴaƴansa suke karatun nan abin ya ƙici ya ƙici rashin doka ne ya jawo abin da ya kamata a yi sai a yi doka duk wanda yake ɗansa ya kasa ɗaukar ɗawainiyar ɗansa ko ba gaskiya ba ya zama na akwai mataki sannan shi kuma almajiri a ce duk wanda aka kawo maka almajirci wurinka in bai baka abin da za ka ɗauki ɗawainiyar yaron nan ba in yana buƙatar sabulu ka cira da kuɗin shi a rubuta an ban kaza na sai mai sabulu kaza na kai shi asibiti kaza ƙarshen kaman wata uku ko wata hudu nan da yaron nan zai tafi hutu ka rubuta ga ragowar kuɗinsa ga abin da aka kashe in ya je ya gama hutu ya dama a ƙara dawa misali shi ma ya na doka cewa kar wani aran ma ya karɓi wani almajiri daga hannun kowa sai in an ajiye masa kuɗin da zai ɗauki ɗawainiyar wannan yaro da shi sannan kuma an na faɗi cewa kai yaran nan su yawa ana iya cewa kowa ba kamar yadda yanzu ake ba wani zaka ga yana da ɗalibai ɗari wani fiye ma da haka mana a regulating abin a sa ka'ida cewa yanzu a jiha kaza ko a wuri kaza ko ba gaskiya ba to kuma sai dai matsalar su ma ba za su yi akawai domin ajujuwan almajiran su cike ke daf primary ɗaya za ka ga aji guda akwai mutum 190 180 ya za kana da kututture a idan ka cewa ni ya cire haƙi a idan akwai fargaban malam da ake cewa iyayen yaran nan ma fa idan an matsa musu cewa sai sun ba da wani abu ba su wasu daga cikin iyayen ana zargin cewa sukan ɗibo a ne su turo su almajiranci saboda ba su da yadda su to malam isan an kafa wannan doka cewa kar mai karantar da Alƙur'ani ya karɓi ɗalibi sai an bashi abin da zai rika ɗaukar ɗoyin ɗalibin nan da shi zai karɓa ai duk rashin doka ne ya ja wannan amma kana ganin za ta yi aiki mana ana magana dokoki a kasar nan ba wanda ya karba hukunci karya doka in akwai hukunci in ka karya doka aka yi maka hukunci ko ba gaskiya ba ba za ka sake karya ba kuma wanda bai karya ba ba zai karya ba. Shek Albani eh, me zai hana tun da kai dama can kafin ka shiga ma gwamnati kai malamin addinin musulunci ne kuna zuwa wa'azi kuma a gidanku ka ce kai ma kai karatun allo me zai hana ku yi doka ta yadda za ta tafi a tsakiya kila kamar inda wasu ke cewa a yi fasalin da za a iya yin karatun imma dai a gidan ko a unguwa ko kuma a garin amma da tsari wanda gwamnati ta shiga ciki dumu dumu ko da bata sa kuɗin ta ba to alhamdulillah ai wannan ne tsarin da muke kai eh, ko da mun yi tsarin da kyan shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka bashi ya ce ya koshi har ke daga murya misali shi yasa ka ji dazu yana ta da maganan cewa yanzu an samu wannan tambayar tukuna ban bambance ya kowa da waye saboda shi ya bashi abinci ce an samu abu na farko shine abin da tsarin mu kenan da muke kai hakuri na ce maka oganka ya kowa kake so ka karewa albani albani albani ka bani amsa waccan tambayar na maka abinda nake faɗa nan shine tsarin mu dama yanzu ka je ka kalla yaran da aka keɓe su wanda aka kawo mana daga wasu jihohi saboda mahimmancin almajiri da mutuncin shi sai muka keɓe su a waje ɗaya muka ba su abinci aka sa likitoci suka duba su a ciki suka ware wanda suke da wannan matsalar ta wannan cuta ta corona aka ba likitoci dama suka ba su magani daga ƙarshe in ka kalle su zaka gan su jiya sai ta ɗauka duk sun ɗauka aka mayar da kowa gidan shi to tsarin da minister of education ta ɗauko shine wa'innan yaran bayan an mayar da su to mu kuma a matakin jiha za a duba a bibiya shin sun isa gida din bayan sun isa gida za a je a gaya ma iyayensu ana son kowanne yaro a sa a makaranta gwamnati eh, za ta ɗauki nauyin uniform ɗin shi za ta ɗauki nauyin karatun shi dama education a kaduna state free ne yanzu free education muke yi so gwamnati za ta ɗauki wannan me yasa gwamnati take wannan gwamnati tana so ta yi almajiri gata ne ko mai bara gata shi a maganan shi ya faɗi abubuwa da yawa wanda shi yake tayar da hankalin kowa kai da kanka za ka wuce ka ga yaro ɗan shekara takwas ko bakwai yana bara kuma ranar laraba sai a ce sai ya kawo ɗari biyu a ina a wajen malamin zai ce masa sai ya kawo makarantar allon da yake karatu makarantar allo kuɗin laraba ya zai ya samu yaro ɗan shekara takwas ko tara ya zai ya samu wannan kuɗin za ka same su suna bara za ka same su suna daku. to ta zai iya samu karatun zai kowanne sannan na biyu abin da nake ƙara faɗa nake maimaitawa asalin matsalar nan tana komawa ga iyaye ne idan ba za ka iya ɗaukar nauyin yara ba ɗanka ba za ka iya ɗaukar nauyin shi ba ba inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kai ta kaza ka auro wannan ka auro wancan a haifa maka yaran da ba za ka yi daukar nauyin su ba dan kai Allah zai tambaya ba malami ba malami wakilin uba ne idan uban ya yadda kana nufin ƴaƴan ne suka iya yawa da yawan su wallahi tallahi na sani ina faɗa ina azumi na san me nake faɗa akwai yaron da malami ne a nan nan igabi local government aka kawo yaron bara sai ɗauke shi mai da shi dan gidansa yana zuwa gidan shi ci abinci ya musu wanke-wanke ya tafi makarantansu sai ya ga a ah, bari ya sa shi a makarantan allo a bari ya sa shi a makarantar boko afwan sai ya sa shi yaron ya gama firamare ya je js1 ya je js2 ya je js3 ranar sai aka ce mahaifin ya zo da mahaifin ya zo suka zauna suka yi kaza sai mahaifin yake ce ma mutumin ni fa ba na kawo ɗana ba ne ka sa shi makarantar boko ni na kawo ɗana ne ya dinga zuwa yana ayyuka yana tara kuɗi saboda idan damuna ta zo taimake ni in yi noma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abin da yaron yake faɗa ina a Kaduna a nan sunan wanda ya ɗauki yaron Malam Khamis sunan shi Malam Khamis shine director na religious affairs na Kaduna state a Beru yana nan bai mutu ba yanzu ku na faɗa maka sunan ne dan in kawo maka misali a gidana yanzu ina da almajirai sun kai uku wanda za su zo in ka tambaye za su ce maka idan suka koma ana ce musu ina zanin sallan mama ina shaddan mahaifiyata a baba me kuka kawo zamu yi idan dai mutum yana da imani yana da imani dole ya kalli wannan abun ya taba mai zuciya ba muna cewa duk polisin da muka kawo ko polisin da gwamnati ta kawo ɗari bisa ɗari gaskiya ba ne dole za a iya samun kurakurai amma duk abu in ya zo a mai kallo na gaskiya kar mu dinga siyasantar da al'amura kuna ganin wannan mu dauka idan ba ni ne abu ba duk abin da aka kawo ba mai kyau kuna ganin wannan fasali da za ku yi zai samu karbuwa wurin iyayen da suke da wannan irin wannan tunanin a irin wannan tunanin da ka buga wancan tunanin da ka ka je ka tambaya yanzu ai yan bias na nan general muhammadu buhari Allah ya kara masa lafiya Allah ya dora shi akan daidai ya kankanta kurakuran shi ya yawaita alkhairan shi da daidan shi me yasa aka kafa yan bias wannan rigigimun da suka zo gwamnatin tarayya ta ce a nemo malamai kamar jihar kaduna an basu su malaman tsangaya a kawo mutum ɗari za a zo a yi musu samina a koya musu ya kamata su kansu malaman suna buƙatar a nuna musu ya za su su dogara da kansu malaman almajiran malaman almajiran su kansu malaman allan yana da yawa yana buƙatar a gaya musu a shi ana yin almajiranci a masar ana yin almajiranci a murtaniya ana almajiranci a Morocco ana almajiranci shin irin namu na Najeriya suke za ku irin nasun ku shi ne muke so su gani idan suka ɗauko da yardan Allah fatanmu da burinmu Allah ya sa mu yi irin wannan Allah ya ba mu daman da za mu irin wannan wani yaro almajiri ya kalle ka ya tuna a lokacin ka shi da ya zama kaza. Wancan magana da kai ni ma misali nake son buga maka misalin da ka buga na almajirin can da aka ganshi kuma baban shi yace yana sa rai ya bashi wani abu. Hmm. Kana ganin iyayen irin waɗancan almajirin da suke sa ran a kawo musu wani abu za su iya yadda da wannan sabon tsarin da kake tunanin za ku zo da shi akwai mutanen da duk abin da ka kawo a wajen su ba mai kyau ba ne. hakuri za ka yi in ka san gaskiya ne a zage ka a aibanta ka fatan ka shine abin da ka kawo Allah ya sa ya ci gaba ya dore amma duk wani aiki karka dauka akwai wani aikin alkhairi ko kai annabi ne sai wani ya kushe ka yanzu ana sa ran in corona ta tafi kamar inda wani daga cikin shugabannin malaman makarantun allo na tsangaya wanda kuma da kanku ya zo kun yi tsari a tsarin gwamnati na mayar da almajirai ya gaya mana murya amurka cewa ana sa ran in corona ta tafi za a dawo da almajirai yanzu me tsaye matsayar gwamnati in corona ta tafi almajirai za su zauna a gidajen su aiki wannan tsarin ya fara mu abun da muka ce bayan corona kowa zai koma ya ci gaba da ayyukan shi kowa zai ci gaba za a ci gaba da duk karatuttukan da ake yi na addini da kowa da komai komai zai koma insha Allahu a bisa ka'idan da gwamnati ta dora wanda yake Allah zai tambayi mai girma gwamna ne abin da shi haƙƙin mutanen jihar Kaduna da 'ya'yansu da manyansu da iyayensu yana kan haƙƙi yana kan shi ne in komai ya koma daidai komai karatun addini da masallatayya na juma'a da tafsiri a taro da komai idan korona ta koma ta wuce insha Allah komai na addini za a ci gaba da hadda almajiranci komai in dai ya koma in dai karatu ne da ka sani almajiranci karatun almajiranci ba bara ba ba bara ba ba bara ba ina maimaitawa in dai karatu ne karatun zaure ne ai kuma maganar da ake a ce wai yara sun taso ba su da iyaye mutum ya karanta tarihi akwai mutanen da malamai na irin imamul bukhari ya tashi maraya ne amma mahaifiyar shi guziri ta bashi ya tafi karatu to a gaishe ku malamai to jama'a nan zamu daga aya a wannan shiri na wannan lokaci sai kuma rana wata yau lokacin da zamu kawo muku shirin mu na ƙarshe kan wannan tattauna da muke yi inda kuma a cikin shirin na ƙarshe zamu ji hujjar da ake bayarwa na cewa duk wanda zai ɗauki ɗansa ya kai wani malami da sunan ya koyar da shi ko kuma ya sa shi bara to shi mai dan mahaifin kenan ya zo da wani abu a hannunsa da zai bayo malamin ko kuma makaranta din kuma me zai faru ga malamai ko kuma iyaye da suke cewa su ba sa son ma yaran nasu su yi boko sun fi su yi karatun islamiyya kawai ina ko magana da wasu suke cewa ba za ka iya koyar da wato addinin islama da chok ba wato alli kenan sai dai da allina duk wannan suna cikin batutuwan da za mu tattauna a shirin mai zuwa yanzu kan a madadin su malaman namu da kuma shi wakilin namu isa lawan ikram ni ne ali musufan sokoto nake muku bankwana daga nan washington dc sai mun dawo muku da wani sabon shirin a mako mai zuwa na huta lafiya to madalla da aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice A ranar uku ga watan Fabrairu Ukraine da tarayyar Turai ta EU za su yi wani babban taro a birnin Kiev don tattaunawa akan batun tallafin kuɗi da na soja. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka ba ta yin wata tattaunawa akan gudanar da atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu. Duk da cewa shugaban Koriya ta Kudu ya faɗawa wata jaridar ƙasar cewa an fara tattaunawa akan batun. Wasu matasa biyu 'yan ƙasar Iran na fuskantar hukuncin kisa bayan da aka yanke musu hukuncin rataya saboda an same su da hannu a zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a Iran. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mi sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi rabaran talhata abdu da kuma ɗarikar yakuwa baki ɗaya domin rasuwar tsohuwar shugabar zumuntar mata ta ƙasa miss elizabeth dalhatu wadda ta rasu jiya bayan doguwar jinya za kuma yi jana'izar ta ranar juma'a a jos alaba dangi duka jimirin rashi mu kuma kyauta namu ƙarshen yanzu a madadin maryam dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.